tara daidai da biyar ga watan julai shekara 2008 wannan shine kasar na goma sha tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari littafin da aka fi sani da sahihul bukhari karatun da yake da taken cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba mun shiga wasu babuka masu matukar muhimmanci guda biyu waɗanda babin farko daga ciki al'imamul bukhari ya ce babu kufranil ashiri wa kufrin ba da kufrin babin da ke bayani akan hukuncin wulakanta miji cewa wulakanta miji mugun aiki ne wanda har manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi kai tsaye da cewa kafirci har sahabbai suka rikice suka ce a'a yanzu matar da ke wulakanta mijinta ta kafirta kenan sai manzo Allah ya ce a'a ba wai ina nufin hakikanin kafirci kafirci ba sai dai ina nufin wannan aiki ne na kafirci aiki ne kuma na kafirai shine muka fara karanta daga manya-manyan malamai al-imam badruddin al-aini a cikin umdatul qari yake cewa wannan yana tabbatar da kamar yadda nawawi ya faɗi cewa ashe wulakanta miji yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai a duniya don haka yi wa mata wa'azi akan wulakanta miji mugun aiki ne tunda imam bukhari ya ce wato kafirci ne wulakanta miji amma kafirci ne da bai kai kafirci wa Allah ba amma dai aiki ne irin na kafirci to kwatanta abin da kafirci kiran abin kai tsaye da kafirci shi ka. yana nuna girman munin abu da haka mata sai a yi taka tsantsan akan haka sannan muka sake karanta ainihin hadisin a babin da ke bayani akan laifuffuka daga cikin laifuffuka irin na maguzanci ko na zamanin maguzanci ko na maguzawa idan musulmi ya aikata su kamar musulmi ya ashar kaga ashar abu ne irin na maguzawa ɗabi'a ce irin ta maguzawa kamar mutum ya yi gori gori ɗabi'a ce daga cikin irin ɗabi'u na ainihin wato jahiliya irin na maguzanci amma sai imam bukhari ya ce tare da cewa ɗabi'u ne na maguzanci amma ba a kasarta mutumin da ya su sai dai in yayi shirka ne to sai a ce wannan ɗabi'a ce da cikin ɗabi'ar jahiliya wadda duk waya yi ta to ya kafirta ita ce shirka ya kawo mana ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ayoyi da makamantan haka to anan ne muka fara karanta wasu ainihin sharhohi waɗanda a yau ishara ke so zan yi mana dangane da waɗannan ainihin matsaloli da shi al'imamu badruddin al'aini ya karawo mana ainihin a cikin wannan hadisi a inda yake nuna cewa to waɗannan hadisai da cikin hadisin abu zarrin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan ku yan uwanku ne abinda kuka ci ku su ci abinda kuka sa ku ba su sa to in ba ku manta ba jama'a mun yi shara zuwa waɗannan al'amuran cewa in ya zama ka an ce abin da ka shi ya abin da ka sa ya sa da makamantan haka ina matar ka ta aure kuma wanda wajen waɗannan haƙoƙi daidai wa da kuke a ka'idar musulunci duk abin da ka ci shine matar ka za ta ci duk irin nau'in suturar da ka sa wato wajen kima da daraja irin ta ya kamata matar ka sa ana da yadda ka kare wa kanka mutunci wajen abinci da abin sha da sutura da ado da makamantan haka haka kuma yake wajibi ne ka yi wa ainihin ita matarka to ga bawa ma ga yadda aka ce sannan wannan ya nuna kenan babu kyau wulakanta nau'i na ainihin dan adam wannan dan adam ko da ainihin bawa ne allah madaukakin sarki ya taimake mu kai tsaye za mu ci gaba da ainihin karatuttuka daga cikin ainihin wannan littafi insha allah ta'ala a yau al-imamul bukhari ya ce babun wa in min al-mu'minina المؤمنين fa aslihu bainahuma babin da ke bayani akan idan ɓangarori guda biyu na daga muminai suka ɓarke da yaƙi to kuru mumin da faɗa bai haɗo da ku ba sai ku yi sulhu a tsakaninsu al al-bukhari babban malami ne a cikin aƙida sai ce fasan mahumul mu'minina kaga sai Allah ya kira su muminai duk da yake suna yakin junansu ne wannan mumini ne yana yaƙi da wannan muminin wannan so yake kashe wannan wannan so yake kashe wannan wannan so yake nasara akan wannan amma duk da haka ba su kafirta ba abin da bukhari yake son ya ɗora ka akai shine aƙidar ahlus sunna ba a kafirta mutum da zunubi komai munin zunubin sai in zunubin ya kai ga kafirci sai in ya halatta zunubin yaƙar musulmi yaƙar mumini baya kaiwa ainihin ga kafirci kafirci na kafircewa Allah domin abu da Bukhari yake jan hankalin ka jifa Allah ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu idan bangarori biyu na mu'minai suka barki da yaki shine iqtatalu suka barki wannan na yaƙa wannan wannan yana ƙayar wannan sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma ku ku yi sulhu a tsakaninsu sai Bukhari ya ce fasan mahumul mu'minina kaji Allah ya kira su muminai don haka karkace kafirai don haka khawarijawa da suka kafirta sayidina ali da mabiyan shi sun yi barna khawarijawa da suka kafirta sayidina muawiya da kungiyar shi sun yi barna yan shi'a da suka kafirta sayidina muawiya da kungiyar shi sun yi barna don duk faɗan da aliyu da muawiya suka yi faɗa ne tsakanin muminai da muminai har lokacin sarkin kasar rum da ya ji fadan ya barke sai ya shiryo zai zo ya yaƙe su wato tun da musulmi sun kece biyu suna yaƙi sai mu'awiya ya marmaza ya rubuta takarda ya ce ai marmaza a aika mishi cewa kai kaskantacce kai marmaza ka koma in ba haka ba za mu sulhunta da ni da dan baffa na za mu zo mu kace kace kai da daular ka sai sarkin ya juya ma'ana mu'awiya har wannan lokacin ya yarda cewa aliyu ba kafiri bane aliyu bai taba kafirta da ba bai taba kafirta aliyu ba sai na muawiya karatun alƙur'ani yake sai zo yana karanta cikin suratul arafi inda Allah yake cewa fana za'ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwana wana za'ana Allah yake za mu cire kiyayya da take tsakanin muminai idan za su shiga aljanna don shiga aljanna a matsayin me a matsayin yan uwa sai sayyidina muawiya ce kaga wannan aya haka za ta yi aiki a tsakanin mu da sayyidina ali ce muka zo shiga aljanna za mu shiga muna son junan mu ba kiyayya kuma kiyayya ta kare ma'ana muawiya yana da ne yadda yake fata yake wa kan shi fatan alheri zai shiga aljanna haka yake wa sayyidina ali haka ake so jama'a ya ku ahli sunna dan rikicin siyasa ya hada ku ko rikicin fiqihu ko wani rikici na kudin masallaci ko kwamiti kar wannan ya kafirta wannan kar wannan ya ce ba zai wannan sallah ba a kuna na musulmi abin ba tarawili ake ba ba wai za ka ba ne to ai ni yanzu na tabbatar ni mumini ne to shi kuma yana yakin mumini kuma manzon Allah ya ce wanda ya yaki mumini ya yi kafirci to don haka lallai shi ya kafirta to shi ma in yi randa bawul da wannan hadisin a ka shi ma sai ce ka kafirta sai a waye gari yanzu kowanku ya zama kafiri fatawar dan uwan shi kenan saboda haka ahalus sunna ku yi taka tsantsan aƙidoji na khawarijawa da tunanin khawarijanci ya daina shiga cikin duk yadda ranka ya ɓaci kar ka sake ka kafirta dan uwanka bi mujarrad kawai dan wani abu ya haɗa ku gashi dai imam al-bukhari ya ce fasan mahumul mu'minina kaji fa Allah ya kira su mu'minai amma fa faɗa suke kuma Allah ya wajabta muku ku sauran mu'minai ku yi me ku yi sulhu sai kuma Allah su kuma ya wajabta musu in an zo sulhun su karba idan wata daga cikin jama'ar ta kice ta ce ba za ta karbi sulhun ba fa sai Allah ya ce faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillahi sai ku haɗu ku yaƙi waccan da ta koma ta ƙi jin magana sai ta daga al'amarin Allah me al'amarin Allah sulhu jama'a ku gane wannan da kyau saboda haka ahlus sunna idan rai ya ɓaci kada ayoyin su rinka ɓacewa ko rai ya ɓaci kada ayoyin su ɓaci sayyidina umar ran shi ya baci ya tashi zai fike wani katon ƙauye wani katon ƙauye ne ya zo ya tawassuli da wani sanata na umar ya ce ai ina so kai dan na ne kana da fuska a wurin shugaban kasa ka kai ni ina son zan yi gaisuwa in gana da shi da ya je a shi katon ƙauye ya shiryo zai gaya wa umar bakan magana yana shigowa ya ce dan haɗabi ashe mugu ne kai ashe azalimi ne kai ashe kaza kaza kaza ya gaya mai maganganu umar ya tashi zai make shi sai wancan dattijo sanata sai jawo a umar aya nan da nan sai umar ya birki lan shi ya gama ɓaci umar din ran shi ya ɓaci jama'a kamar zai huda kasa. amma sai aka ce wa kana waqafan inda kitabillahi in aka ja mishi aya shi kidan duk waɗannan jijiyoyin fada sai su kwanta haka ya kamata ahlus sunna ya zama aya tana ta ne maka birki tana yin reverse da kai in ka ce ka rantse da Allah sai ka za ka ana cewa Allah ce sai ka ce an ga sai na abubakar siddiq rantsuwaye ya ce ya rantse da Allah tun da misa ya shiga cikin waɗanda suka taimaka wajen yi wa yar a kazafi ya ce kwanan shi da ake zuba wa mistah abinci a janye shi ba zai sake ciyar da mistah ba me Allah ya ce wal ya'fu wala ya'tali ulul fadli minkum sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin sai ce me wal ya'fu liyasfahu su yi ahuwa su yafe su kau da kai su manta sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba ku ko ya fi muku ne sai Abubakar ya ce bala sai Allah ya ce mai gafara dilalar wannan aya malaman tafsiri suka ce Allah ya gafarta wa Abubakar saboda sadda Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum sai Abubakar ya marmaza ya ce bala ba ku so Allah ya gafarta muku ne Abubakar ya ce hands up ina so ina son Allah ya yafe mun Allah ya ce to Allah mai gafara ne Abubakar ya shige ya ma'ar musulmi me yasa aya ba za ta rinka lankwasa mu ba muna halin sunna ranka ya ba ka ce ya ka riga ka rantse no going back sojan ujuku ne kai sojan ujuku ne baya going back na fata amma ahli sunna ne kai ka buga kasa kai tafi kai kaza ana cewa Allah ya ce annabi ya ce sai ka ce an gama wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah rasuluhu an yakuna lakum lakum al khairata min amrikum an yakuna lahum al khairata min amrikum saboda haka jama'a ku ji wannan maganar da kyau abinda nake jan hankalinku bukhari ya ce humul mu'minina Allah fa ya kira su da muminai amma fa dubi abin da suke yi saboda haka ahalin sunan Najeriya duk da ke wannan kayaniya wannan ya kaza wannan ya kaza wannan dama haka ake kamar ran gado ne ma annabi da ya su ma sai da take ce haka waɗannan suka ja waɗannan suka buga waɗannan suka buga amma aka buga aka buga ɗaya mutu sai a haɗu a yi sallah gaba ɗaya sai a mishi sallah a yi mishi likafani a yi mishi komai a yi mishi komai قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه kun ji al al-bukhari ya samu wannan hadisi daga al-imam abdurrahman ibn mubarak malamin shi ne shi ku yace hammadu dan zaidin shine ya karantar da shi wannan hadisin shi ku hammadu yace al-imam ayyub da yunus su suka karantar da shi suka karbo wannan hadisi anil hasan daga al-hasan al-hasan shi ku yace anil ahnaf ibn qais daga al-ahnaf dan qais qala al-ahnaf dan qais tabi'i yace zahabtu li sura hazar rajula na tafi ne don in taimaki wannan mutum yana ishara zuwa ga sayyidina ali saboda akwai riwaya da za mu zo mu karanta a gaba wadda ta fito karara yace na tafi na yi yunkuri zan je in taimaka wa dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda rikici ya falle tsakanin Muawiya da Aliyu sai shi wannan ya tafi ya goyi bayan sayyidina Ali falakiyani abubakarata sai wani sahabi mai suna abubakarata ba abubakar ba abubakarata daban abubakar daban abubakarata daban an sa mishi abubakarata ne ana baban raƙuma budurwa albakaratu budurwa ala haddi qawli sha'ir يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق yabi aghwali bakra budurwar raƙuma bakar raƙumi na namiji saurayi to an ce mishi abu bakarata ne ya yi hijira ne sai annabi ya ganshi akan budurwar raƙuma sai kira shi abu bakarata amma sunan shi nufai'u na nafi'u to wannan sahabi sai ya haɗu da ni mai suna abu bakarata faƙala sai ya ce aina turidu ya kai hanafu ɗan kais ina za ka ne na ganka kayan sha kayan yaƙi haka ga sulke ga abubuwa kayan jarumai qultu sai na ce ansuru hadhar rajula zan je in taimaka wannan mutum ne sayyidina ali akan fadan da suke da muawiya qala sai abubakar ta ce irji koma fa inni domin ni abubakar ta sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam idza altaqa almuslimani idza altaqa almuslimani bisayfayhima idan musulmi biyu suka haɗu da takubbansu suka buga falqatilu wal maqtulu fil nari da wanda ya yi kista da wanda aka kashe baki ɗayansu yan wuta ne fakultu sai ne abubakar ta nace ya rasulullahi ya manzon allah hazal wannan da kisan kai lallai ya yi laifi da ya cancanta ya shiga wuta fa ma balul maktuli to shi kuma wanda aka kashe menene ya yi da zire shiga wuta kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi ai shi ma ya mutu da kwaɗayin ya kashe ɗan uwan shi musulmi wancan musulmin zai shiga wuta saboda ya kashe musulmi shi kuma wannan zai shiga wuta saboda niyyar da kwaɗayin kashe musulmi kun ga inda niyya take daidai da aiki bai aikata ba amma ya mutu da niyyar da ya samu dama shi ma da ya kashe dalilin da yasa za su je wuta kenan tare wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya sake ruwaito shi a tarba a lamba ta 6481 da lamba ta 6600 da ainihin 72 wannan irin aikin da wasu da cikin sahabbai suka rinka yi kenan irin su Sa'adu ibn Abi Waqqas irin su Abu ta irin su Abdullahi dan Umar shine su da fara ya rikice jama'a ba su goyi bayan Aliyu ba ba su goyi bayan Muawiya ba sai suka fahimci waɗannan nasoshi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗi to suna da haɗari dangane da mutum ya shiga irin wannan faɗan. dan kai ya zama alƙatil ko ya zama almakatulu to amma abin da za ka ce yanzu su kuma da suka shiga wannan faɗan har wani ya kashe wani wannan hadisin ko gaskata a kansu ba zai gaskata a kansu ba aliyu ba zai shiga wuta ba mu'awiya ba zai shiga wuta ba waɗanda aka kashe a wurin wannan ma ba za su gaba daga cikin sahabbai dalili saboda gafara Allah ta riga ta hau kansu Allah riga gafata musu kafin su yi wannan aiki ka'ida a wurin Allah ita ce in Allah ya ce na gafarta wa ne to Allah baya janyewa ko ka yi wani aiki daga baya wanda da wani ne ya yi sai ya tafi wuta to kai tun da ya riga gafarta maka ba zai fasa ba wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa sahaban da suka shiga faɗan aliyu ko mu'awiya ba a kiransu fasikai balle a kira su kafirai balle a ce sun mutu suna wuta saboda irin waɗannan nasoshin amma an yi amfani da irin waɗannan nasoshin kuma don a daddanna fitina ko kun fahimta jama'a malamai irin su abubakar ta sun yi amfani da waɗannan nasoshin don a daddan na fitinar ka tafi za ka sai ce annabi fa ya ce kaza wanda ya kashe wani wuta zai je wanda ya kashe wuta zai je don haka karkaje amma da a kaddara cewa shi wannan sahabi ne kuma ya matsa sai ya je ya faɗan sai ya je faɗan sai ya kashe wani ko kuma sai aka kashe shi to wannan ba zai shiga wuta ba بدلالة المغفرة السابقة إن, إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم khalidun waɗanda Allah ya riga ya ce ya gafarta ba za su taɓa shiga wuta ba to amma idan tabi'i ko tabi'u tabi'i na ko wani wanda bai shiga cikin waccan gafara da Allah ya saukar akan sahabbai ba idan ya shiga cikin ire-iren waɗannan ainihin faɗafa. to shi irin wannan narkon azaba za ta hau kan shi don haka kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waiha ammar taktuluhul fi'atul baghiya yace Allah sarki ammar kungiyar 'yan ta'adda ne za su kashe waɗannan da suka kashe ammar ba sahabbai ba ne cikin tabi'ai ne suke waɗanda wannan alkawarin gafara da rahama da Allah ya ta faɗi a ƙur'ani manzon Allah ya ta bayyana a hadisai ba da su ake don haka ku ringa fahimtar yadda nasoshin suke kuma ku karanta al'imamu abubakar ibn al-arabi a cikin littafin shi mai suna al min al samun tsari daga bala'o'in da suka faru bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi don haka ya jama'ar musulmi imam bukhari ya kawo wannan ne akan cewa fada tsakanin muminai ba ya kafirta su matukar ba sun halatta jinin juna ne Allah ya taimaka babun zulmun duna zulmin babin da ke bayani akan cewa zalunci iri-iri ne zalunci mafi girma shine shirka sannan akwai zalunci da mutum zai zalunci shi akwai zalunci zaluncin mutum zai zalunci waɗanda Allah ya aza a ƙarƙashin ikon shi kan ‘ya'ya da mata da ƙanne da waɗanda Allah ya ɗora a ƙarƙashin gudanarwa kamar kai ne shugaban ma'aikata ko kai ne jagoran wata ƙungiya ko wata al'umma to wannan ma zalunci ne sannan akwai kuma zalunci wanda ainihin ɗan adam yakan yi wa wasu kwari. waɗanda ko dan ya fi ƙarfinsu ko dan ya samu iko a kansu duk wannan nau'uka ne na zalunci to sai imamul bukhari ya ce zulmun duna zulmin akwai zalincin da ke ƙasa da babban zalinci zalunci mafi girma shine shirka inna shirka la zulmun azim to akwai zalincin da ke ƙasa da shi ma'anar wannan kenan ba dukkan zalinci ne in musulmi ya zaka ce to ya kafirta ba yayi shirka a wani zalincin yana ƙasa da ina fatar mun gane قال حدثنا أبو وليدي قال حدثنا شعبة حول السند قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم al-imam al-bukhari ya samu wannan hadisi daga malamin shi al-imam abul walid shi ko abul walid ya ce ya karbo wannan hadisi daga shu'uba to sai bukhari sai ya tsaye da wannan isnadin anan shine sai sa hawwala sanad wato hadisi ɗaya ne bukhari ya samo shi ta hanyoyi biyu amma hanyoyin guda biyu sun kasu daga ainihin farko shine da ya koro hanya abul walid daga shu'uba sai ya tsaye da ita sai ya ce kuma wa haddasani bishrun shi bukhari ne yake cewa kuma mal bishr ya bani hadisi ma'ana yanzu bukhari ya karbo hadisin ta hanya abul walid abul walid daga shu'urba sannan kuma bukhari ya sake karbo wannan hadisi daga bishir bishir kuma daga muhammad muhammad kuma daga shu'uba kaji inda wannan hanya ta sake haduwa da waccan ta farko ina fata an gane shu'uba ice an sulaimana daga Sulaiman shi ko Sulaiman ya ce an Ibrahim daga Ibrahim wato Ibrahim Nakha'i shi ko ya an Alqama daga Alqama ibnu ainihin Waqqas Al-Laythi an Abdullahi shi ko Alqama ya ce ya karbo daga Abdullahi dan Mas'ud idan ka ji sahabbai sun ce Abdullahi sun yi shiru suna nufin Abdullahi dan Mas'udin ko tabi'ai ala Abdullahi dan Mas'udin ya ce lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani tun da suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba ƙarashen ayar shine ula'ika lahumul amnu waɗannan su suke cikin aminci a ranar lahira wa hum muhtaduna kuma an duniya su ne shiyayyu qala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi dan mas'ud ya ce sai sahabban manzon Allah suka ce ayyuna lam yazlim wane ne bai taba zalunci ba wato abin da suka fahimta na ma'anar ayar ita ce zalunci cuta ka cuci na ka dan kwangi wannan ka bugi wannan ka yi zagi wannan Wane zai ce bai taba zalunci ba wato idan yadda muka fahimci ayar in haka ne to kenan cikin mu babu wanda ke shiryayye a nan duniya kuma babu wanda ke cikin aminci a lahira tunda ba wanda zai ce bai taba zalunci ba fa anzalallahu sai Allah ya saukar da inna shirka la zulmun azimun shirka lalle zalunci ce babba sai ya zama kenan tafsirul qur'ani bi qur'ani ya fasara junan shi yanzu kenan da Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su taɓa haɗa imaninsu da zalunci ba me zalunci a nan shirka wanda ya musulunta tun da ya musulunta har ya mutu bai taɓa yin shirka ba to shi ne shiryayye kuma a lahira shi ke cikin aminci kaga a nan ma'anar zulmu a can shi ne mai shirka ina fatar an gane allah sarki ya taimaka a ƙarƙashin wannan jama'a wannan wato ina son in ta nuna mana bukhari wannan babin yana ta koyar da ahlus sunna ƙidar ahalus sunna ne bayan kuma ba saboda khawarijanci yana yawan shigowa yana kawo ahalus sunna barazana in kuka duba yanzu kalmar ubangiji da yaran mu na hausawa suka ɗauko suke cewa in ka ci ubangiji kai ma ka ce allah yana da khawarijanci ne ya shige su ba su sani ba ba su samu malamai ne na ahlus sunna sun karantar da su sunna ba shine su abin da khawarijawa suke ɗauka kalma kawai ma'anar ta ɗa don haka ma'anar da suka santa sai su bata yanzu misali khawarijanci sai a ce zalunci to shirka kawai ake nufi don haka duk zaluncin da kai sa ce ka kafirta to amma kun ga bukhari sai ke ce a zaluncin akwai wanda yake sama akwai wanda yake ƙasa kafircin akwai wanda yake sama akwai wanda yake ƙasa aha sai mutum ya ce in ka ce wa allah giji wato ka ce allah yana da wani ɗaki nan sunan shi giji kuma shine uba sai a ce ina ka samu wannan hausar waye malaminka a hausa a cikin hausawan duniya waye babanka a shi kawai abin da ya sani uba shine mai biological father wanda ya haifa to don haka to gijin to in ce mai to me gijin kuma a a ai kiristoci ne in an je mukabala sai su ce to ai kuma kuna cewa allah yana da ɗatin da kuna cewa ubangiji to shi yasa dole ne a samu ahli sunna su kware a harshe su kware a qur'ani su kware a hadisi su kware a tarihi bahaushe sanda yake maguzanci abin da yake kiran gunki shine giji in ya ce giji to giji ita ce kalmar ilahu a larabci don haka abubuwan da yake bauta sai ce giji ina za ka zan tafi bautar giji to allah babbafa mahalicin kowa sai ba ma guje sai ya ce uban giji to me yake nufi da uba tunda kun gane ma'anar giji shine abun bauta to allah uban giji to kalmar uba a wurin bahaushe tana daukan akalla ma'ana uku tana daukar uba mahaifi kalmar uba tana ɗaukar babba kalmar uba kuma tana ɗaukar shugaba don haka sadda aka ce ubangiji in ka ɗauka ka fassara ubangiji mahaifin giji sai a ce to ai maguzawan ma da suke faɗi ba abin da suke nufi kenan ba me suke nufi da ubangiji suna nufi babban giji wato babban allah waɗannan ƙanana ne kenan wancan shi ne babba rabbu al'ala me ya a cikin harshen hausa a haka bahaushe kan je uban tafiya madugu uban tafiya me ake nufi da uba a nan mahaifin tafiya shi haifi tafiya shi tsuna na haife ta me ake nufi babban tafiya ko shugaban tafiya a kun ga idan alis suna ba su tsaya sun kware game da buga ta hausa da ko larabci ko turanci ba sai su ta kwafsa irin waɗannan abubuwan karshe sai su waye gari duk irin manhajin khawarij shi suke bi amma kuma sai zo su ce su ahli sunna ne don haka bukhari kuka ga yake kawo ire-iren waɗannan kalmomin yake tsaya yake bin su ɗaya bayan ɗaya kada wata rana wani ya je ya ga an ce ai wani yayi zalunci sai ya ce to ai ko Allah ya ce allazina amanu wal lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum hutaduna dan haka ba ka cin aminci kuma kai batacce ne sai bukhari yake nuna a'a zalincin akwai zalincin da ke sama shine shirka akwai wanda ke kasa don haka a harshen hausa kai bahaushe ya halatta ka kira rabbu da ubangiji don me magana maganar take nufi tana nufin cewa allah maɗaukakin sarki babba wanda ƙwa'ani ya zo da siffanta allah da al'a'ala sarabbi isma rabbika al'a'ala to da ya ce rabbuka al'a'ala yana nufin akwai wani rabbu ne al'asfal siffa ce kawai a ji koyi hausa jama'a ku je jami'ar bayero allah ya taimaka wannan hadisi imam bukhari ya maimaita shi a lamba ta 3181 da lamba ta 3245 da lamba ta 3246 da lamba ta 4353 ah, da lamba ta 4498 da lamba ta 6520 da lamba ta dubu shida da ɗari biyar da talatin da takwas allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babun kuma babu alamatil munafiki babin da ke bayani akan alamar gane munafiki alamar da ake gane munafiki da ita waɗannan alamomin da bukhari zai faɗi alamomi ne na aiki munafiki yana da alamomi guda biyu akwai alama ta zuci akwai alama ta aiki waɗannan alamomin da za a faɗi alamomi ne na aiki kamar yadda in ba kuma ta ba a baya mun yi cewa mumi yana da alamomi biyu akwai alamomin aiki akwai alamomi na zuci kudurta yadda da Allah a zuciya wannan imani ne aikata sallah da azumi da sauransu wannan menene imani ne in yadda da Allah a zuci da furta yadda da shi a baki wannan menene munafunci ne to kuma ƙarya saba alkawari cin amana yaudara duk waɗannan kuma ayyuka ne na munafunci shine sai bukhari ce حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان صلى الله عليه وسلم abu huraira allah ya kara mishi yarda ya ce ya karbo daga annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce ayatul munafiki alamomin da ake gane munafiki a aikace salasu guda uku ne idan haddasa kazaba zai zance sai ya yi karya wato yana hada zancen shi da karya abinda hadisi yake son ya nuna maka hada zance na gaskiya da karya shi kanshi alamar munafunci ce ina kuma yin karya zurutun karya idan haddasa in zai ba da labari labarin da ya zan asalin shi gaskiya ne amma kazaba sai ya yi karya a cikin labari to ina kuma wanda tun asali mecece labarin tun asali karya ce kaga famin babu aula wanda ya cancanta a sifta shi da siffa ta munafunci wa idza wa'ada akhlafa sannan idan yayi alkawari kuma sai ainihin ya saba wa idza tumina khana sannan idan aka amince da shi kuma sai ya ci amana to waɗannan alamomi ne daga cikin alamomin ainihin gane munafiki a aikata jama'a ko samuwar wannan alamar daga cikin waɗannan alamomin ko haɗuwarsu gaba ɗaya suna nuna cewa mutum munafiki hadisin da zai zo gaba shi zai bayyana mana قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال abdullahi dan amr bin as Allah ya kara mishi da yace lalle annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa alamomi guda hudu wanda di yake da su to tsantsar munafiki ne ma'ana waɗannan alamomin guda hudu in suka haɗu ga mutum to tsantsar munafiki ne har yi mai ake nufi da tsantsar munafiki munafiki ne wannan daga cikin munafikai aikace ba munafiki irin su abdullahi ibn ubayd ibn salul domin bukhari wannan kitabul imani din yana kawo ayyuka ne daga cikin ayyukan imani sai kuma yake kishiyanta su da ayyuka na kafici da ayyuka na zalunci da ayyuka na munafunci amma bayani dangane da aƙidar kafirci da aƙidar munafunci waɗannan sai a can cikin kitabu tauhidi a ƙarshen sahihul bukhari zai mana su amma abin da yake nufi a nan waɗannan ɗabi'un guda hudu wanda da yake da su to tsantsar munafiki ne me yake nufi da tsantsar munafiki ya gama haɗa ayyuka na munafukai gaba ɗaya sai ya ji tsoron kada a da munafunci kuma ta sami shi domin ka ganka da ayyuka na imani ana sa rai a samu mai aƙidar imani tattare da kai to ka ga da ayyukan munafunci kuma fa ana je maka tsoron akidar munafunci tattare da kai wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yada wanda kuma yake da dabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu to lallai yana da ɗabi'ar munafunci har sai in ya tuba ya batta idza tunina kharana idan aka amince da shi sai ya ci amana Tun amana yana iya faruwa ko ta ina dukiya ce aka baka ko mukami aka baka ko aure aka baka a'a mai gidanki ne ya yi tafiya ya bar miki amanar gida sai kika ci amanar shi game da ke kanki kika ci amanar shi game da dukiyar shi ko kika ci amanar shi game da 'ya'yan shi duk wannan an baki amana ne kin ci a'a aure ne aka ɗauka aka baka dan an amince da kai dan duk wanda ya ɗauki ai baka to ba abu da kuka hada da shi dan in kun hada wanda cike zai haramta aure tsakanin ku ba zai ɗauki ai baka ba ma'ana in babanka ne ba zai ɗauki ai baka ba menene me yiwa kanin mahaifinka ne me yiwa wan mahaifinka ne me ma'ana dai ba ku haɗu kai da kai ba ba shi ya haife ka ba ba ka haife shi ba amana ce ta sa ya ɗauki ai baka sai ka ci amana a'a mukami ne na gwamnati aka ɗauka aka baka sai ka ci amana shi yasa yan boko da suka tashi suna hayaniya lokacin da aka ce a zamfara ga wani ya saci saniya za a yanke hannun shi sai suka ce to wanda ya saci miliyoyi kuma fa shari'ar musulunci ta yi defining sata daban amana daban ce sata sata a cikin shari'ar musulunci ita ce a tsare wata dukiya ko wani abu mai daraja a wani wuri wanda ba a yadda da kai ka shiga ka fita ba sai kama ka ka balle wannan wuri ka shiga ka dauko to sata kenan dan haka yanzu in musulmi ya shigo masallaci ya sallah a daga nan ya yanke fankan masallaci ko ya cire gulab ba sata kenan ba wannan cin amana sunan domin dama an amince da shi yana shiga yana fita a wurin abokinka ya yarda da kai kana shiga ɗakin shi da ka shiga ɗakin shi sai ka je sai ka ɗauke mishi wata dukiya wannan ba sata kenan ba cin amana to ita cin amana ba haddi ne da ita ba ta'aziri ne da ita ta'aziri ko ana samu mujtahidi ne ko mujtahidai in ta kama kisa ne ma sai a ce to wani ya sace kudin local government kaza to hukuncin shi a zo a rafe shi a jama'a don haka abin ya fi karfin a yanke hannun shi ane mai ukuba ne daidai da damejin da cin amanar ya haifar misali accountant ne na local government sai sace kudin local government din ba haka muke cewa ba to amma a an tafa sai ya ci amana domin an amince da shi ne aka zubo kudin gaban shi sai ya ci amana sai ya karkatar da su to yanzu wannan ba zuwa za a ce wa ko wa sariqatu ba ba sariki bane wannan ha'ini ne ya ci amana ne sai a je a zaunar da shi gaban alkali na musulunci ko alkali na musulunci sai a dubi sakamakon wannan amanar kuɗi da ya ci ba a biya wani da wani albashi ba wani matar shi ta zo haihuwa garin haihuwa ba shi da kuɗin da zai kai ta asibiti mutu a cikinta aka yi asarar ɗan da ƙyar aka kwaci rananta sakamakon haka gidan wane ya ƙone sakamakon haka yar wane ta samu ta je makaranta ba misali matsaloli a tattaro irin damejin abin ya haifar sai waɗannan alƙalai na musulunci sai su ce sakamakon wannan damejin sun hukunta cewa wane za a kashe shi don haka yanzu wannan ba haddi ba ne don haddi shi ne abin da nassi ya zo da shi amma abin da aka baiwa alkali urriya ta ya dubi menene barnar ta haifar ya hukunta to wannan haka ake wa wanda ya ci amana don haka idan da za ku yadda a kamo waɗannan da suke cin amana suke satar kuɗin gwamnati ba barayi ba ne su maciya amana ne wasu su da yawa hukuncin da zai hau kansu shine hukuncin kisa ina fatar an gane domin kullum abin da yake damun su to wane ya saci naira dubu biyar an ce yanke hannun shi to wane kuma da aka tura mishi miliyan ɗari ya karkatar da ita fa shi cin amana yayi ba kwa ganin ƙasar china duk da ba musulmi bane abin da suke mace amana kenan wanda aka kama shi da cin amana kai sai a rataye shi galibin hukuncin cin amana na ƙasa galibin hukuncin shi alƙalan musulunci sukan yanke hukuncin kisa ina fatar an gane Allah madaukakin sarki taimake mu sannan wa iza haddarsa kazaba idan zai ba da labari sai ya yi ƙarya wa iza ahada gadara sannan duk da aka yarjejeniya da shi sai ya yi yaudara a ciki wato tun sadda da ake yarjejeniyar da shi a nan wannan mu'ahada ta fi ƙarfin alƙawari jama'a ba alƙawari ne na wani rana kaza za mu haɗu da kai a wuri kaza ba mu'ahada wato za a ƙulla wani taufik ne wata amincewa ce za a yi akan wata yarjejeniya to ana na ana kullawa sai yayi yaudara a cikinta sannan za ka sama fajara idan kuma husuma ta hada shi da wani to sai ya yi tonan silili sai ya yi fallasa misali fada ya hada ka kai da shi fada ne ya hada ka ya zage ka ka zage shi wannan ma mugun abu ne amma sai zan zagin sai ya kai ga zagi na tambal mutuncin iyaye sai ce ohoi ni dai tun da ubana yake ba a taba koran mu daga gidan haya ba wai da ubanka yake wani taba koran ubanka a gidan haya oho dai ni tun da muke a gidan mu ba a taba samun barawan bunsuru ba wai yana nufin kanin babanka ya taba satar bunsuru to yanzu wannan husuma ma'ana husuma ta hada kuto fajara sai maka wani tunan asiri ya to gaba daya tuna ka a jama'a to duk wanda yake wannan siffa jama'a yana da siffa daga cikin siffofin munafukai wanda kuma ya hada su gaba daya da wannan tsantsar munafiki ne a aikace sai ya kokari ya tuba alaiki ya kiyaye malai ce ta ba hu shu'ba anil amash al-imam shu'ba ya ainihin wato biyo fiyanu mana shi ma ya ruwaito nan hadisi daga al-imam al-amash wannan hadisi al-imam al-bukhari zai maimaita mana shi a nan gaba lamba ta 2327 da kuma lamba ta 3007 Allah ya taimaka jama'ar musulmi amfanin karatu shi ya aiki da shi ya ku ahli sunna sai ku ba ku gani waɗannan siffofi kuna siffantuwa da su waɗannan fa ba siffofin ahli sunna ba ne siffofin mafukai ne ita ce ƙarya cin amana saba alkawari sannan da fajirci a wajen ainihin husuma ma'ana ka shafa wa idan ka to ka kashe ka yi maganganu na rashin mutunci da haka ahli sunna mu tsabtace kanmu ga waɗannan ɗabi'u ɗabi'u ne na munafukai domin mutumin da ya auri waɗannan ɗabi'u ko ya sake ɗabi'un nan suka aure shi jama'a gobe ko zai iya samun kanshi a cikin mugunya a aƙidar munafunci kamar musulmin da ya lazimci sallah azumi zaka hajji waɗannan ayyuka ne imani ne ko gobe ko zaka same shi da aƙidar imani a zuciyar shi ina fata an gane babun قيام ليلة القدر من الإيمان imani babin da ke bayani باتي cewa dacewa da yin ibada a cikin lailatul qadri yana daga cikin imani wato ita daren lailatul qadr jama'a malamai sun yi dimbin sabani akai sai mun je babin azumi za ku ga in maganganu da manyan manyan malamai suka yi ibnu hajar yace ce malamai sai da suka yi maganganu mece hakikanin lailatul qadr yaushe take sai da suka yi maganganu wajen guda 80 hakikanin al'amari lailatul qadar jama'a akwai ta cikin watan ramadan kuma dare ɗaya kuma tana yawo ne wani lokacin ta kasance a cikin daren 21 me yake nufi da daren 21 idan wani yau muka yi azumi 20 to daren da zai biyo baya shine daren 21 in wani yau muka yi azumi 22 daren da zai biyo baya shine daren 23 to haka daren 25 daren 27 daren 29 waɗannan dare raki aka fi sa ran lailatul qadr tana yawo amma an samu hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa lailatul qadr ta tabbata a daren 27 waɗannan hadisai ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana faɗowarta a wasu dare raki na daga zamun nan shi ba wai yana nufin har abadan abidi na daren lailatul qadr shine daren 27 ba Allah madaukaki sarki ya taimake mu to abinda wannan babin yake cewa idan Allah ya taimake ka kai kiyamu lailatul qadri me yake nufi da kiyamu lailatul qadri ka ga dai in ka dace kai sallah ka yi kiyamu lailatul qadri ka ga dai in ka dace kai karatun alqur'ani ko ka zauna kai tasbihi ko kai addu'a ko wasu ayyuka na ibadoji irin waɗannan a cikin daren lailatul qadri to ka dace da lailatul qadri me ake nufi da dacewa da daren lailatul qadri shine mutum ya fara ibada tun farkon dare har zuwa ƙarshen ta a albarkar lailatul qadr ma kama albarkar jam'i ce kun ga wanda ya samu raka'a farko na jam'in sallar la'asar har zuwa raka ta hudu ya samu ladan jam'i wanda ya zo ya samu liman yana zaman tahiya ta ƙarshe ta sallar jam'i ya samu ladar jam'i sai abin da za ka ce ba za ka haɗa ladan wanda ya samu ladar jam'i da farko da wanda ya samu daga ƙarshe ba haka mutumin da ya share daren lailatul qadari a ibada tabbas ladan shi ya fi ladan wanda ya samu wani juzu'i daga ciki amma wannan ladan yana komawa zuwa ga yaya ya ɗaukar wa kashi ibadar idan ibadar da ya ɗaukar wa kanshi a daren lailatul qadar nan ibada ce da ya ƙuntata wa kashi to a cikin musulunci kuma babu ƙuntata wa kashi. da haka idan haka za a sallar tarawih jama'a in ga cewa ba ka iya raka goma sha ɗaya ba samu kai raka'a biyar ko bakwai ko ta'a ko samu kai raka'a ko da ya ce don haka abin da ya sauƙaƙa maka daga ƙiyamu lailatul qadri ya ba ka ladan lailatul qadr da gwargwadon yadda aikin da niyyar ka su kasance don haka jama'a ku kiyaye ba shi daga cikin sunna kokarin taharri akan lailatul qadar ya sa ka kuma ka rasa sallar asuba ko kuma sallar jami'i ko kuma wasu alherai waɗanda za su biyo baya na farilla Allah ya taimaka قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه abu huraira Allah ya kara mishi yarda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda di dace da daren lailatul qadr yana qiyamu lailatul qadr wato yana ibada imanan yana mai cike da imani da Allah wahtisaban yana kwaɗayin lada a wurin Allah jama'a haka mumine suke bautawa Allah suna kwaɗayin ladan Allah sufaye da suka ɓata su ne suke cewa wai su ba suna bautawa Allah bane don suna kwaɗayin rahamashi to wannan ya saba manhajin annabawa Allah siffanta annabawa a surar annabawan cewa wa kanu yad'unana raghabatan raghabatan wa rahaba eh raghabatan rawan wa rahaba suna bauta Allah suna kwaɗayin rahama suna kuma me suna tsoron azaba Allah Allah yana da azaba dole in kana jin tsoron azaba Allah kana jin tsoron Allah ka ji tsoron azaba Allah Allah yana da abin a kwaɗayi kuma kamar su ke sufayen nan dan can muke ganin a Abuja ba sun je kwaɗayin an hannun masu abun hannu kana kwaɗayin kuɗin mai kuɗi baka kwaɗayin aljannar mai aljanna me yasa kake girmama mai kuɗi saboda shi mai kuɗi ne a ƙarya ne don ya baka ne ka duba da kyau ka gani mai kuɗi baya girma mai kuɗi in ka je banki za ka karɓi miliyan ɗaya ga wani zai karɓi miliyan ɗaya ko gaishe shi baka ina ka shi mai kuɗi ne kai mai kuɗi ne don me za a gaishe shi amma aka maka haihuwa ka je kofar gidan shi in ya fito ƙara ƙasa za ka yi to kana gaishe shi ne don shi mai kuɗi ne ko don ya baka don ya baka kana kwaɗin abin hannun shi don haka Allah ya cancanta a yi kwaɗayin abin hannun shi don yana da abin da ake so ina fata an gane don haka ana bauta wa Allah ne imanan ana cike da imani sannan ihtisab ana fata ana kwaɗayin a samu lada a wurin Allah ana kwaɗayin aljanna jama'a muna kwaɗayin aljanna lallai mu masu kwalama aljanna ne abubuwan da ke cikinta Allah ya kwalamta mana su kuma muna haɗe yawo muna son su gufira lahu Allah ya ce manzo Allah ya ce za a gafarta mishi sallallahu alaihi wasallama ma taqaddama min dhanbi abubuwan da ya gabata ta na zunuban shi za a gafarta mishi wannan hadisi yana daga cikin hadisan falala jama'a waɗanda in suka zo ka bar su a haka saboda dama shi annabin namu bashiru ne kuma naziru ne mai albishir ne kuma mai gargaɗi ne yanzu wani yana daga cikin bushara da manzon Allah ya zo da ita wadda yake babu wani mai bushara da ya zo da irin wannan jama'a wanda ya dace da ibada alatul qadari yana mai imani da Allah da neman ladan Allah za a gafarta mai sace ce ma taqaddama min zambihi abubuwan da suka gabata na zunuban shi bar abin a haka falal Allah ce shirka yayi zalunci yayi menene yayi za a gafarta mai mata dama min zambi abin da ya gabata na zunuban shi waɗannan hadisi falala ne to ba su a yadda suke ina fatar mun gane wannan hadisi al-Imam al-Bukhari zai sake maimaita mana shi a lamba ta 1802 da lamba ta 1910 insha Allah babun al-jihadu min al-imani babun da ke bayani akan cewa jihadi abinda ake fi da jihadi a nan jama'a yaƙi takobi da takobi bindiga da bindiga tankokin yaƙi da tankokin yaƙi bama bamai da bama bamai saboda yanzu a amerika ta riga ta zawace malaman duniya suna neman su lalace duk inda nasi ya zo kan jihadi sai a ce abinda ake nufi jihadi na nafsi wallahi kaiwa ne ba jihadin nafsi kadai musulunci ya zo da shi ba musulunci ya zo da jihadin nafsi gaskiya ne kuma musulunci ya zo da jihadi jihadin bugin buga wannan wurin jama'a hadisin da zai zo shi ne fassara mana jihadin bugin buga ake nufi malaman islamiyya ku kikiro da mawad na jihadi a cikin darussan ku na islamiyya malaman sakandare malaman haya islam ku kirkiro saboda yanzu sharri ya faru jama'a kasar saudi arabia an bi tun daga primary school syllabus dinsa har zuwa secondary ana ta zazzara duk abin da ya shafi ayoyin da ke nuna kiyar yahudawa da nasara ayoyin jihadi ana ta ciccire su ana cewa wai saboda america ta ce waɗannan ayoyin da hadisan su suka haifar da terrorism wannan abin ɗalibai da suke yi karatu daga makka da madina ba sa so a faɗa amma sai an faɗa domin gaskiya ce a yau a ƙasar saudi arabia jama'a ba a so a ji kayi maganar jihadi da kayi maganar jihadi sai a ce a'a wai me yasa wai amerika ta kyamatar da kalmar jihadi amerika ta kyamatar game da ƙiyayyar yahudu da nasara kai ba haka ba fa kyamatarwar to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga hadari ya taso jama'a za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد wa rasuluhu عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته jama'a idan ba manta ba jiya muna cikin karatu a cikin wannan littafi na sahihul bukhari sai allah maɗaukakin sarki ya aiko da ainihin rahama shi ta ainihin ruwan sama wanda muke fatar allah maɗaukakin sarki ya kara mana albarka a cikin abin da ya saukar sakamakon wannan abin da za mu kai tsaye yanzu za mu dasa daga karatun da muka fara a jiya inda imam al-bukhari ya ce babun al-jihadu min al-imani mun fara bayanai dangane da wannan muka ce kalmar jihadi a yau ta waye gari sakamakon kiyayyar da ainihin kasar america da yahudawan duniya suka hada kai suka yi mata har sharrin ya kai wa kasar saudi arabia a yau ta canza syllabus din karatunta an ciccire duk ayoyin da suke magana akan jihadi da ayoyin da suke magana dangane da kyamar yahudawa da nasara waɗanda suke cikin syllabus ɗin yara 'yan firamare da 'yan jss kamar sakandare da kuma babban sakandare wannan shari'i ne jama'a kuma ma kirkici ne na yahudu wanda yau din nan za mu ba da karfi wajen tattauna waɗannan matsalolin insha Allah ta'ala ina son mai saurare na da kallo na ka sani da cewa ko ka san cewa sarki fahad shine ya ɗauki usama bin ladin ta bayar da shi akan cewa wannan saurayi gwarzo wanda zai iya taimakawa ƙasar america wajen ta yi yaƙi da ƙasar rasha a yi galaba a kanta usama shi ya jagoranci dubunnan matasa wadda sarki fahad a ƙarƙashin gwamnatin saudiya suka tura su a wannan lokacin ƙasar rasha tana ainihin mukawama wato suna ainihin maya suna bugi in buga da ƙasar amerika akan waye zai kwantar da wani don shi ya zama shugaba daidai wannan lokacin ne amerika tana kawance da ƙasar saudi arabia sai ta nemi a bata ɗauki sai aka zo su waɗannan matasa su usama dama in ba ni kashenin addini ne sannan yan boko ne da sun su a ƙasar amerika usama electrical electronics engineer ne aimanin zahiri da makamantansu wasu su architects ne wasu su operational researchers ne ma'ana sun kware a fagage waɗanda a yau waɗannan fagagen ne baturan duniya yake ji da waɗannan fagagen na ilimi a ƙasashen kuma nasu suka yi karatun da haka suka ɗibe su aka rayar da su amma su su usama an tura su ne a matsayin masu jihadi na kare gwamnatin ƙasar afghanistan wadda gwamnati ce ta musulmi ko da ike a lokacin da ba gwamnati ce wadda take bin tsarin musulunci ba amma gwamnatin ta musulmi ce lokacin da yaƙi ya yaƙi su sama suka haɗu da amerika suka karya ƙasar rasha su manufarsu ita ce rasha tana da barazana ga gwamnatin ainihin musulmi ta ƙasar afghanistan amerika kuma manufarta ita ce rasha tana barazana ga ita dangane da ta, don ita ta zama gaba wannan manufar sai suka haɗu sai suka yaƙi ƙasar rasha da suka durƙusa ƙasar rasha ƙasar rasha da kanta ta kwashe ina ta ina ta ta gudu ta barar ƙasar bayan da ta kwashe ina ta ina ta kenan yanzu muhalafa wato abokantaka da aka yi da waɗannan sojojin mujahidai a ƙarƙashin yardar sarki fahad duk malaman duniya na lokacin waɗanda suka kai matsayin mujtahidai waɗanda gwamnatin saudiya take ji da su sun amince da wannan abin da aka yi su bin bas su usaimin su malam albani su dukkan su baki daya sun amince a cikin cewa wannan jihadi ne na karamin musulunci don haka waɗannan matasa su je su yi daidai ne ina son ku gane ba dan kuma muna da ciwo ne da yake damu mu shi ne akwai yara yan kanana ba su yin shekara 22 23 an dauke su an kai su jami'ar islamiyya da ke madina an kai su jami'atul malik kai su ina ne suna karatu malaman kasar saudi arabia suna jirkita musu kwakwalwa daga hakikan abin da yake faruwa wannan dole ne mu fito da hakika mu gaya wa mutane bayan kuma waɗannan yaran suna dawowa suna ruɗa mana ƙasa da sunan cewa wai sun koyo awar salafiya ta gaskiya mu kuma mun san cewa akwai yaudara a ƙarƙashin ƙasa da su ba su santa ba sai dai da suna da tsarkin zuciya inda aka gina su a kai shine suka tashi suka hau a kai don haka yau suke haifar da fitintunu a su da dama da suke dawowa fitinar ita ce waɗannan matasan da suka je suka gama wannan yakin a ƙasar rasha sai suka dawo suka ce to yanzu za su tabbatar da gwamnati musulunci da su da matasan da suka je suka haɗa kai su ne matasan 'yan taliban su kuwa su usama sunan tasu tafiyar ka'idatul jihad wannan sunan fahad ya san da shi ya yadda da shi gwamnati da malaman saudi arabia sun san su sun yadda da su akan ka'idatul jihad ina ma'anar ka'ida ita ce rindina ko dabar 'yan jihadi kowa ya amince da su a haka ibaran dukiya ake ana ba su sadaka malamai suke fatawa suna cewa matasan duniya matasan duniya ku tashi ku je ga musulunci can za a ci a kasar afghanistan ku taimaka daga nan najeriya jama'a akwai da yawa matasa yan uwanmu da suke yunkurin tafiya na iya shi da guda ɗaya wanda yanzu in na gaya muku duka ku za ku san shi malam rabi afghani me yasa muke ce mishi afghani ko da muka san shi dalili shine ya karɓi wannan tawar yana kuma daga cikin waɗanda suka yi nasara suka je sai da suka yi jihadi a cikin ainihin ƙasar afghanistan tare su usama bin laden a ina ƙasar afghanistan malam rabi afghani ko kuma ɗanan kano malami ne yanzu ka je ka tambaya ka je ka bincike shi tarihi wannan abu ne wanda duk matasa duk malaman ahalus sunna suka amince da shi to lokacin da gwamnati ta ainihin tabbata sai ka ce to yanzu za su tabbatar da shari'ar musulunci a ƙasar afghanistan cewar za su tabbatar da shari'ar musulunci sai kuma amerika ta ce ba ta yadda ba to yanzu ina ruwan amerika menene ruwanta na daidai ita fa dama ba ta da alaƙa da ƙasar afghanistan ita malalata ita ce ya za a yi a rusa rasha an taimake ta ta rusa rasha su kuma masu jihadi manufarsu ta tabbata sun karya gwamnatin rasha wadda take so ta ci kasar musulmi sai amerika ta ce san bata yadda ba don haka sai ta juye wasu fahad cewa to waɗannan matasan su fita su bar kasar afghanistan su koma kasashen su. kasar afghanistan ci gaba da sarautar gargajiya wadda sarki sha yake a lokacin ne aka samu su siyaf din hikmatiyar da makamantar sai suka ce to ba za ta yiwu ba to amma waɗannan su kuma mafi yawancinsu 'yan ƙungiyoyi ne 'yan ɗariku ne 'yan mazhabi ne sannan kuma 'yan brothers ne waɗanda isu isu ɗin su din da sai ya jihad ba su yadda da junansu ba da haka sai ta dawo sai ta rike musu tsakaninsu da haka sai waɗannan matasa 'yan ɗaliban da 'yan alka'ida sai suka ga mu yanzu muna gwagwarmayar mu kafa gwamnatin musulunci ga amerika ta danno mana fitina waɗanda suke gabanmu su ne dattawa su ne malamai su kuma sun rikice wannan yana cewa sai dai ɗan ɗariƙar shaziliya ya zama kaza wannan yana cewa sai dai ɗan ba hanafiya ya zama kaza wannan yana cewa sai dai profesa kaza ya zama kaza sai suka haɗu sai suka yaƙi waɗannan malaman nasu sai suka kore su talbuddin wane ne da aka kura su suka gudu kasar iran wasu duk sai suka watse sai kasa ta koruma yanzu da yan taliban su kadai sai yan alka'ida waɗanda baƙi ne a kasar kun ji abin da ya kawo su sai su fa kuma sai suka dawo suka saka san zuciya sai suka ɗauki fatawar america to yanzu lallai dole su usama su bar kasar a bar kasa a yi sarautar gargajiya america ta yi sarautar gargajiya amma ba ta yarda shari'ar musulunci ba jama'a kun fahimta da kyau a daidai wannan lokacin ne sai su usama suka ce ba za su dawo ba to kuma shine sai malaman saudiya sai suka juye suka ce to shikenan su usama yanzu sun yi huruji alal a'imma sun saba wa shugabanni su usama sun zama khawarija sun saba wa shugabanni nan da nan sai kuma fatoyi suka juye sai fatoyi suka juye sai fatoyi suka juye to wannan fitinar sai aka koma yanzu ana yadawa cewa su usama khawarijawa ne su usama khawarijawa ne menene dalilin khawarijan su usama domin su baro kasar afghanistan da suka tare kafirai daga ita da nufin sun zauna za su tabbatar da shari'ar musulunci a kasar kun ji dalilin khawarijancin su sun yi khuruji alal a'imma kuma ya saba wa manhajin salaf al khuruju alal a'imma sai ka ce a waccan umarnin da ya tura su kasar afghanistan umarni ne na shugaban musulunci amma wannan na son zuciya ne wanda amerika ce ta bashi fatawa shi kuma ya bamu don haka ba za mu ɗauka ba kun ji asalin fitinar to yanzu duk ɗalibai da ke kasashen saudi arabia suke karatuttuka kullum aikin kenan malaman suna zirga musu cewa wannan huji ne alal a'imma don haka yanzu duk wanda ya dawo daga saudiya karatu bincika shi ka ji me zai ce game da su usama duba irin pamphlets din da ake ba su to bambancin mu shine mu muna bin manhajin salafinci amma ba ma ta kalibidanci da kowa sannan kuma ba mu yadda wani ya wasa da hankalin mu ba ba don koyi ba don mu yara ne yan muri-muri waɗanda ba mu san me akai shekara ashirin ko shekara talatin ba balle kawai yanzu ka zo kai mana wahayin abin da kai kake gani don haka haƙiƙanin al'amari jama'a kun ji abin da ya kai yanzu kasar saudi arabia ta yarda da fatawar da america ta bata daga ciki yanzu kasar saudi arabia ta hana wani ɗan ƙasar ya fita ƙasar waje gina makaranta ko masallaci in aka kama shi to za a kama shi da laifin ta'adanci akan me akan ya bada kuɗi a zo a gina masallaci na'am a nan garin zaria akwai wani wanda yake yana nan yana gina masallaci wannan masallacin yana gina shi ne da kuɗin da wani abokin shi yake aiko mishi daga madina wanda shi kuma yana karɓo kuɗin ne daga wurin wani ɗan ƙasar saudi arabia masallaci ake ginawa ranar da aka kama wancan da ke ainihin madina da kuɗi aka tuhumci shi da ta'addanci ya shi ba an ta'adda ba ne ga idda za a tura waɗannan kuɗi a je a bincika me ake masallaci ne ake ginawa da inda nake magana nan yanzu masallacin ba shi da nisa da aka ce sam shi wancan da aka kama jama'a sai da aka ɗaure shi wajen watanni shida kan ana zargin shi da ta'addanci me ta'addanci gina masallaci domin dama daidai lokacin da aka yi september 11 sai wasu daga cikin masanan kasar america suka ce saudi arabia ta gina kuma ta ba da dama ta kasar na zuwa suna gina masallatai da makarantu a wasu kasashe sai ce waɗannan wuraren sun zama cibiyoyi na ta'addanci sai ce that must be stopped ike dole a da wannan wannan magana ce yanzu don haka yanzu a kasar saudi arabia jama'a laifi ne wani ɗan kasar saudi arabia ya aika da kuɗi a je a gina masallaci ko wata makaranta a wata ƙasa saboda amerika ta ce laifi ne to sarakunan su ma sun yarda da fatawar shehu bush mufti al'a'ala bush fatawa bushiya ce ina fatan kwanar wannan alfatawar bushiya ce fatawa ce ta bush ba fatawa ce ta ainihin sunna ba wannan ya haifar da yanzu akwai mutanen da ake sa ido a kan shigi da su zuwa kasar saudi arabia ba don komi ba saboda sun shagaltu da nashadin samo taimako daga kasar su zo su ainihin gina masallatai da makarantu a wasu kasashe don haka wannan jama'a ya faru ne duk sakamakon me sakamakon rashin yin jihadi shi ne baiwa kafirai dama jama'a har a samu kafiri irin bush yau shine zai rinka fatawa fatawar da ita ce za ta rinka sarrafa irin hudubar da za a yi a ka'aba irin hudubar da za a yi a masallacin annabi yau ba a isa a yi huduba a masallacin ka'aba ko masallacin annabi a ce la'anatullahi ala nasara ba saboda bushe nasara ne na kalubalance ka je ka bincika hudubobin su gaba ɗaya akan intanet tun daga waɗanda ake tun daga september 11 har zuwa juma'a da ta wuce baki ɗaya suna nan buga su mimbar.com kana bugawa za ka samu duk hudubobin da aka yi tun daga wanda manzon Allah ya yi har na makon da ya wuce suna nan akan intanet to amma ka wari daga sadda aka yi daga sadda aka yi September 11 zuwa Juma'a da ta wuce ba isa ai addu'a a ce la'anatullahi ala nasara ba saboda me saboda bushi nasara ne me ya saka ma wannan kasancin babu yin jihadi saboda haka mun yadda jihadi kamar yadda malamai suka bayyana yana nan ibn al-qayyim ya bane a cikin zalma'at akwai jihadi na mai jihadun nafs akwai jihadi kuma jihadi na takobi da takobi to kar kuma tanan muna karanta sahihul bukhari ne kitabul imani da muke karantawa kar kuma manta bukhari ya kawo a amalul imani ne da haka in dai ka da sallah ba a zuci take ba a zuci imani a gaɓoɓi ayyuka to aikata sallah a aikace menene imani ne to aikata jihadi bugi in buga to shi ma imani ne dalilin da suka bukari ya kawo shi nan kenan ba na nafsi yake nufi ba jihadu saifi yake nufi wal bunduqiyya don haka jama'ar musulmi akwai jihadi har kiyama ta tashi zalincin mai zalunci ba hana shi adalcin adili ba hana shi don doka Allah ce baka isa ka share ta ba don haka imam al-bukhari da yace al-jihadu min al-imani jihadin buga yana daga cikin imani don haka matasa ka ku saki a ce muku jihadun nafs wannan makirci ne da turawa suka kawo ka karanta haqiqatu sufiya fi daw'il kitabi was sunna malami yake cewa na daga cikin sharrin da suka kawo turawa kenan lokacin da suka ci kasashen musulmi da yaƙi sai suka ce a yi ƙoƙari a promoting wato a haɓaka aziri game da jihadul imani a ƙarƙashin nan ne aka samu malaman sufaye suka ƙirƙiro wani hadisi matacce murus suka ce wata rana an je yaƙi an dawo annabi ya ga sahabbai sun galabaita sai ce ko har kun galabaita ne ai da sauran jihadi suka ce kuma sai cike jihad nafsi wannan hadisin jama'a hadisi ne na turawan mulkin mallaka ba hadisin manzon Allah bane ko karanta tasirin haqiqatu sufiya fi dawil kitabi was sunna ya jama'ar musulmi akwai jihadin bugi in buga shi yasa ku koma baya ku saurari kasusuwan namu wani ya rubuto tambaya arnan zangon katab da arnan shandam da arnan adamawa da arnan kaduna da na ina da suke taɓo musulunci a je a buga da waɗannan arnin jihadi ne na ce jihadi ne shine ma asalin jihadi da haka idan an suka taɓa mu a nan zaria ko a kaduna ko sokoto a tashi a yi musu kakata a kashe su a rusa su a watsa al'amarinsu musamman a nan ƙasar zazzau doka a nan ƙasar zazzau ita ce addini biyu baya haɗuwa wannan ita ce fatawar sarkin zazzau allo dan sidi 1914 addini biyu baya haɗuwa a ƙasar zazzau da haka duk arman da ya taba musulmi ma a tashi a karar ne wannan fatawan musulunci ce amma cewa waya za a yi jihadin musulunci kowane matasa ka shi da carbi mita talatin wallahi wannan hallaka ce wallahi wannan hallaka ce ku tashi ku shirya da Allah ya ce wa idolahum mastata'atu min quwwati wa min ribatil khair yace tuhibbuna bihi aduwallahi wa aduwakum hadisi sahihi cikin sahihu muslim manzo Allah yace ala innal quwwata ar-ramy me yake nufi da ainihin karfi da Allah yace ku tattala yace harbi ko ka iya harbi je ka koyi harbi idan baka koya ba ana nan za a koya kai a hallaka ka me arnan jos suka ce sai da je na tara mutanen garin jos ne musu wa'azi akan wannan matsalar bayan na faɗi ta nan a wurin tafsiri na ce arnan jos cewa suka yi kowa ya sai da firijin shi da talabijin ya je ya sai bindiga ya iya aiki da ita saboda za a ta da fitinar da za a kashe musulmi a jos in ka kashe wanda ka kwashe dukiyar shi sai ka mai da kayan ɗakinka abin da suka famu musu kenan da muka je muka fara waje sawa musulmi sai suka manta da wannan magana sai gashi ta zo ta faru kamar yadda muka faɗa musu a babban masallacin garin jos na je na faɗa musu na buɗe musu wannan na ce musu lallai su tashi su shirya ce ku saurari menene paul gindiri yake faɗi na 1984 kasa na nan a wurin mu paul gindiri duk ne a jos ko musulmi ya san waye paul gindiri amma menene ya faru sai a zaunar da mutane an cike musu ku zauna ku yi kiri fatiha salatul fati kafa dubu saba'in dubu saba'in ba a kantan da zai zama maka wannan a duniya ƙarya yake yi ku tashi jama'a ku yi jihadin nafsi ku kiran ku sannan ku tashi ku yi jihadi jihadul islami wanda da shi yake tsaye da musulunci yanzu fa za ka zo ka ji manzon Allah kalmomin da yake faɗi akan jihadi jama'a babu abin da ya kai falalar jihadi da manzon Allah ya ce shine zirwatu sanam ka je ka samu ƙwararren kafinta ka tambaye shi menene amfanin wannan kwano da ake sawa dan ziriri a tsororuwar kwano in an gama idan ba shi duk sai ya jiki matsayin jihadi a musulunci kenan ma'ana yanzu a ce gida ne an gama rufa shi gaba ɗaya. amma wannan zirin kwano da ake sawa ake haɗe dama da hawan nan duk sai ake sa shi me amfanin wannan kwanon silin gidan sai ya jike kuma sai gidan ya lalace to haka matsayin jihadi kenan jama'a don haka matasa kasar zama ku shirya za a yi jihadi ko a taɓo mu ko a taɓo musulunci ko a taɓo muqaddasatil islam ba za mu bari ta kwana ba kada wanda ya kwanta ya zama kama lale ka riɓe a taɓa ka ka zazzaki kar ka sake ka zama ka ka zama namiji Imam Bukhari ya ce قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه أو أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولودت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صلى الله عليه وآله وسلم jama'a kun ji wannan hadisi ingantaccen hadisi ne ɗari bisa ɗari imamul bukhari ya karɓo shi daga malamin shi mai suna harami wannan sunan ba ainihin nisba ba ce ba nasba ba ce a'a sunan shi amma yake da kama da nasba harami dan hafs shi ko yace malamin shi al-Imam Abdul ya karantar da shi hadisin da yace malamin shi Umara ya karantar da shi yace shi ko malamin shi Abu Zur'a dan Amru dan Jarir wanda tabi'i ne shi kuma yace qala yace sami'tu Abu Na ji Abu Huraira. an da nabi sallallahu alaihi wasallama qala daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama in taba Allah azza wa jalla liman kharaja fi sabilillah Allah ya lamun cewa wanda fi sabili Allah ya lamun cewa wanda ya fita wajen tsaida addinin Allah wajen kare hanyar Allah allah ya lamunce mai jama'a kun ji garanti ne shine ma'anar lamuncewa in kai dan zamani ne ko dan boko menene in ta daba ai ta kaffala Allah haka ta zo a cikin wata riwaya za mu zo mu karanta ta a cikin kitabul jihad insha allah ta kaffala Allah azza wa jalla liman kharaja fi sabilihi allah ya lamunce wa duk wanda ya fita ɗaukaka addinin shi la yukhrijuhu illa imanu bi menene lamuni shine babu abin da ya fitar da wannan mutumi sai imani da ni yanzu hadisi ya juye kuma ya zama alqudus. yanzu manzo Allah yana bada labarin abin da kuma Allah ya faɗi kai tsaye ba abin da ya fitar da shi sai imani da ni da yayi wa tasdiqun bi rusuli da kuma gakata manzanni na da yayi jama'a duk wanda ya je ya ba kanshi da dukiyar shi a kare